بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai duka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haɗo mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan safiya ta lahadi ta kuma ashirin da biyar ga watan rajab a wannan shekara ta ɗaya da da 1438 kuma daidai da uku ga watan hudu shekara ta da goma sha bakwai miladiya za mu tashi a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma wannan shine darasinmu na da 108 domin darasinmu na eh, ɗari da shida da ɗari da bakwai mun yi su ne akan abin da ya shafi riwayatul muwatta wa ruwatuwa ruwayoyin da ake da sunan muwatta da kuma waɗanda suka ruwaito waɗannan ruwayoyi ɗin kuma mun yi wannan ne bayan da muka kammala kitabul kibla kenan mun kammala kitabul qibla kundi na goma sha hudu yau za mu tashi kitabul qur'an kundi na goma sha biyar imam malik ibn anas ya ce kitabul qur'an kundi da zai magana kan abin da ya shafi alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma littafi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zancen allah ne shine littafi na ƙarshe da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar kuma yana daga cikin imani rukunan imani guda shida ya zama na mutum ya yi imani da kutubihi da littafan Allah subhanahu wa ta'ala da Allah da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ah, qala fa akhbirni an al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kaga anan sai aka ambaci daga cikin shika-shikan imani kafin imanin mutum ya cika ya zama mutum mai imani dole sai ya imani da kutubihi littattafan Allah subhanahu wa ta'ala littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar da su su littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar da su akwai waɗanda ya bada labarin su akwai waɗanda bai bada labarin su ba waɗanda ya bada labarin su shine akwai littafin at-taura da ya saukar da ita ga annabi Musa alaihi salatu wassalam إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استشفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء عز وجل haka nan kuma akwai littafin injila da aka saukar da ita ga annabi isa alaihi salatu wassalam akwai littafin zabura da aka saukar da shi ga annabi dawud alaihi salatu wassalam duk da shin sunan littafin ne zabur wa atayna dawud zabura ko kuwa azzabur ana nufin wani abu da aka rubuta sai zama na wa atayna da zabura mun bai mu annabi dawud wani abu da aka rubuta kun fahimci magana ta da ke ko ko ko a azzabur littafi ne rubutacce sunan littafin kenan azzabur kamar yadda sunan qur'ani alquran amma yake dauke da sakon karantawa mun bai wa annabi da zabura uku kenan sannan kuma alkur'ani mai girma da Allah ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan su ne littattafai guda hudu da aka bayyana sunayensu kuma aka bayyana waɗanda aka baima waɗannan littattafai ɗin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya ce sufi ibrahima wa musa sufi ibrahim takardu da aka baima annabi ibrahim wa musa da takardu da aka baima annabi musa takardu da aka baima annabi musa alaihi salatu wassalam su ne التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين yana daga cikin shika-shikan imani da su ka yi imani da cewar waɗannan littattafan magana Allah ne waɗannan littattafan magana Allah ne don haka Allah ta'ala ya faɗa yace afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa ya'lamun afatatma'una yanzu kuna tsammanin an yu'minu lakum su amince muku wa qad kana fariqun minhum an samu su tawaga daga cikin su yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah menene zancen Allah ana a saboda me ta zama a taura saboda ya ce sun mai harrifunahu sannan sai su karkatar da maganar haka ya zama a taura kenan domin alƙur'ani babu wannan babu a taharifa cikin ƙur'ani sai Allah ta'ala ya saukar da ya tabbata mana da a taura sa ne kamar da ya tabbata mana da alƙur'ani maganarsa ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana wa in ahadun min al-mushrikina Ina aka samu wani mutum guda daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi ya zo ya makwabtaka da kai gashi dai ne ya nemi ya zo ya makwabtaka da kai fa ajirhu ka bashi makwabtakar ka bashi kariya ya zo ya saurare ka hatta ma'a kalam Allah har ya ji zancen Allah me kenan alqur'ani kenan alqur'ani mai girma zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala maganar Allah ce kun lura da ke ko alƙur'ani magana ce ta Allah maɗaukin sarki siffa ce daga cikin siffofin Allah maɗaukin sarki kenan tun da siffa ne daga cikin siffofin Allah zance ne daga cikin zancen Allah maɗaukin sarki ba halitta ba ne saboda mai zama ba halitta ba saboda mai zancen ba halitta ba ne ai kai zancen ka ya zama halitta ne domin kai ɗin halitta ne kun fahimci magana ta da ke ko amma shi subhanahu wata'ala ba halitta bane saboda haka kuwa zancen shi siffarsa bata zama halitta ba domin ba haka ba ya zama wani wani kace wani sashi a billah na Allah madaukakin sarki halitta ne kenan wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bizalika dana al-atqiya'u afsahu al-qur'anu khalqan qira'atan fa inna فإن Allah bil باللفظ yudahu ai ba ba ba ba ba halitta Allah bane saboda haka za ka ga kuskure a ilmance kuskure a aƙida mutum ya ce ai a halittun Allah in ban da alƙur'ani ba abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ka taba jin wannan ya ce a halittun Allah in ban da in ban da alƙur'ani ba abin da ya kai manzon Allah sallama daraja wannan kuskure ne domin yanzu ya sa ƙur'ani cikin halittun Allah ya sa qur'ani cikin halittar Allah wanda yake wannan kuskure ne kwata kwata shi ya sama ba a cewa da ƙurani da manzo Allah ya fi tunda qur'ani siffa ce na Allah madawacin sarki shi ana wasu sallama makhluk ne so daga sai mutum ya tantance dole ne ya yi imani da cewar alqur'ani zancen Allah ne ɗaya kenan ya imani da cewar alƙur'ani ba halittar Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya imani da cewar alƙur'ani ya share littattafan can da muka ambata ma'ana ya share littattafan da suka gabace shi duk wani littafi da ya zo kafin alkur'ani sawawun attaura ce injila ce zabura ce kowanne littafi sofi ibrahim yin duk alkur'ani ya share hukuncinsu kenan a yau babu wani littafi da mutum zai ɗauko ya karanta in ba alkur'ani ba ganganci ne ɗauko zabura ya karanta balle a dangace da shi wani mai zabura kuskure ne ya ɗauko injila yana karantawa to me za ka karanto a ciki bayan da an riga an share hukuncinsu gaba ɗaya ƙwar'ani ya riga ya zo ya share hukuncinsu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da wani daga cikin sahabi ya ɗauko wani tsagi na a me a hannunka me wannan hannunka inda annabi musa yana nan ba abin da ya rage sai dai bini ni wa kenan annabi musa wanda aka saukarwa da a taurar inda yana nan shi ma ajiye ta zai zo ya bi ni kun fahimci magana ta da ke ko saboda haka ba a yi wa mutane wa'azi da attaura ba a yi wa mutane wa'azi da zabura ba a yi wa mutane wa'azi da injila wa zakir bil qur'ani man yakhafu aid da alqur'ani ake wa mutane zikiri ake wa mutane gargadi ake wa mutane tunasawa da alqur'ani fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa kaga bil qur'an ba ce bi zabura ko bi injila ko bi kaza bi kaza bi kaza ba saboda ne saboda yana ga cikin shika-shikan imani da alkur'ani kai imani da cewa shi alkur'ani ya share littattafan da suka zo kafin shi shi qur'ani yana gazgata su ne wa musaddiqa lima bayna yadayhi min alkitab kuma yana gazgata littafin da ya zo kafin shi wa muhaiminan alaihi kuma yana hukunci akan littafin da ya zo kafin shi alkitab da aka ambata ayat suratul ma'ida tana nufin jim'i ne duk littafin da suka zo kafin qur'ani qur'ani ya shar hukuncin su ina fata mun gane wannan da kyau qur'ani sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala ba halitta Allah madaukin sarki bane dole ne kai imani da shi sannan kuma zancen Allah ne Qur'ani yana da harafi gobe da harafi yana da harfi ya nuna Allah madaukin sarki yana magana kuma magana da harfi tun daga shi nan ka karanta alif kuma har ana sallama yake cewa ban ce muku alif lam mim harfi ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun ya nuna kaga ya nasanta harfi ne kenan amma mutum ya ce Allah ta'ala yana magana ba da harafi ba wajen kada ya kamanta magana shi da ta dan adam to ai kuma ya kamanta magana Allah ta'ala da tsuntsaye yanzu idan tsuntsaye suna magana ta za za za me kake ji in an ce ka rubuta da wani harfin zaka fara eh kuma amma suna yi wanda kuma Allah ta'ala ya sanar da su jin magana tsuntsaye suna ji kamar annabi Dawud da annabi Sulaiman wa shara Sulaiman junuduhu min at-tayr ya mana banna kullu mana mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay yace an sanar da mu jin magana tsuntsaye ka dole mutum ya imani daga shi imani da alkur'ani yana daga cikin shika-shikan imani guda shida ɗaya kenan sannan shi kuma imani da alkur'ani din shi ma a ƙarƙashin shi akwai shika-shikan imani da alkur'ani akwai shika-shikan imani da alkur'ani kamar imani da Allah yana cikin shika-shikan imani guda nawa guda shida to shi karan kanshi yana da shika-shikan imani da Allah dole ka imani da cewa akwai Allah din sabanin mulhidun isufim wanda ba su yadda ma da akwai Allah ba to dole kai imani cewar akwai Allah daya na biyu dole kai imani da cewar shine mahalicin kowa da komai na biyu kenan na uku dole kai imani da cewar ah, shine abun bautawa da cancanta subhanahu wataala na hudu kai imani da yana da sunaye kyawawa da sifofi madawaka waɗannan sune shika-shikan imani da Allah guda nawa guda hudu hakan nan imani da kaddara ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida to a ƙarƙashinsa shi ma yana da shika-shikan imani imani da imani da kadara shine imani da cewar duk abin da ya kasance na alkhairi ko na sharri Allah ya sani nau kenan daya Allah ya rubuta shi biyu Allah ya halicce shi Allah ya ga dama abin ya kasance su ne shiga-shigan imani da kaddara to waɗannan arkanul iman guda shida kowannensu yana da rukunne shi kuma kamar da muka kawo waɗannan su yana da rukunan imani da shi daga cikin rukunan imani da alkur'ani ka imani da cewar zancen Allah ne nau kenan ɗaya ka imani da cewar ba halitta Allah ba ne nau kenan biyu ka imani da cewar shi ne littafi na ƙarshe da ya sha da dukkanin littafan da Allah ta'ala ya saukar nau kenan uku to wannan kaɗan ne daga cikin shika-shikan imani da alkur'ani mai girma wannan bawan Allah da yake faɗa a cikin littafin sa yake cewa war rabbu bil qur'ani kad takallama sami'ahu jibril thumma allama muhammadin muhammadin fa aqra al ashaba fantashiru wa naqalu al kitaba yake cewa war rabbu bil qur'ani kad takallama rabbu ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana da al qur'ani mai girma ma'ana al qur'ani sa ne shine bil qur'ani kad takallama sami'ahu jibrilu malaika jibril ya ji zancen Allah ta'ala da yayi da al qur'ani sun ma'allama muhammadan sannan sai ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani din dan allamahu shadidul quwa hu mirratin fastawahu bil ufuqi al a'la fa aqra al ashaba sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai fantasharu sai sahabbai suka yadu a sassan duniya wa naqalul kitaba suka suka ɗauki littafin alƙur'ani mai girma har zuwa ga su ma suka isar da shi wa naqalul kitaba suka isar da shi da aka kaga yanzu ana buƙatar karatun ƙur'aninka karatun ƙor'aninka a ji shi daga ina kai da ka karanta ƙor'ani wa ya karanta maka shi wanda ya karanta maka ɗin wa ya karanta mashi shi wanda ya karanta mashi wa ya karanta mashi har karatun naka ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ga jibril ya kai ga rabbul izzati izzati zil jabaruti wal malakut isnadi kenan shi yasa ce kiwa qiyamu dinina huwa al isnadu law lam yakul la zahara al qiyamu dinina huwa al tsayuwar addinin mu shine isnadi laulamiyakun lam yakun da babu isnadi la zahara al da barna ta bayyana da barna ta bayyana saboda haka dole ne ya zamana malamin ka yana da ya karanta a gaban wanda aka yadda da karatunsa shi ma ya karanta a gaban wanda aka yadda da karatunsa waɗannan baitoci na wannan bawa Allah ne manzumatul ijaz fi tufatul mujiz wal mujaz littafi ne da aka yi shi domin ba da bayani akan ijaza ta alqur'ani mai girma ka'idojin wanda zai bayar da ka'idojin wanda za a ba baka mu sani alqur'ani ba karamin littafi bane قد تكلم سمعه جبريل ثم علم محمدا فأقرأ الأصحاب فانتشروا ونقلوا الكتاب kitabul qur'an kundi da yake magana kan alqur'ani mai girma yanzu mun san alqur'ani zancan Allah ne alqur'ani zancen Allah ne ina fata mun gano wannan da kyau wa hadisi shi ma wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wahayi ne daga Allah madaukakin sarki sai dai shi hadisi wahayi ne da yake lafuzansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke shi qur'ani da lafuzan da ma'anonin duk daga Allah marawakin sarki suke kai tsaye ina fatan mun fahimci wannan da kyau domin duk abin da annabi sallallahu zai faɗa wahayi ne duk abin da zai faɗa wahayi ne wannan jami'i ta hawa ma dalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fatana qaba qawsaini aw ajna fa awha ila abdihi ma awha ma kazabar fu'adu ma ra'a to kaga wannan kenan saboda ka wahayi na hadisi da annabi sallama ya karanta da hadisi zaka ta'am al-iman mara rabbiya billahi rabban wa islam dinan wa bi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wahayi ne wahayi ne قال فأخبرني عن الإسلام قال عليه السلام أن تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة kun lura da ke ko buniyar islamu ala khamsin wahayi ne duk waɗannan wahayi ne duk abin da annabi sallama ya faɗa wahayi ne wanda an tabbatar mana cewa baya magana sai da wahayi sai da wahayin qur'ani daban wahayin hadisi daban wannan ji da ke ko wahayin qur'ani daban wahayin hadisi daban shi yasa kake gani ai sau da yawa za za mu karanta a hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in shiru sai daga baya kuma sai yi magana wanda ke nuna maka shirin da wahayi ake mishi to amma wahayin qur'ani daban wahayin hadisi daban wahayin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya zabi mala'ika jibrilu shi shi kadai ne yake kawo wahayi tare da rakiyar mala'iku tare da rakiyar mala'iku kamar da suratul jinni ke magana ayoyin karshe ko shine to kasancewa alqur'ani zancen Allah ne kuma mala'iku ne suke zuwa da shi kuma waɗannan mala'iku ɗin kuma Allah ta'ala ya ba mu sifofin alƙur'ani a cikin alƙur'ani ya ba mu sifofin alƙur'ani a cikin alƙur'ani ya ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina al-aliyyun hakim haka ne ya ce mana bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz shi qur'ani mai girma ne fi lauhin mahfuz fi lauhin mahfuz a suratul buruj shine wa innahu fi ummil kitabi ummul kitab a suratu zukhruf shine lauhi mahfuz a suratu kuma sai Allah ta'ala ya zabi lokacin da zai saukar da shi lokaci mafi daraja shine dare lailatul shine dare na lailatul Qadari, wanda ake samun shi a watan ramadan a goman karshe na watan azumin ramadan imam malik ibn anas yace kitabul qur'an kundi da zai magana kan Alƙur'ani mai girma babu amri bil wudu'i li masjid qur'an babun da zai magana umarni da yin alwala domin taba Alƙur'ani mai girma ai zancen Allah ne zancen Allah ne bi aidi safara kiramin barara kullum da ke ko ai zancen Allah ne yasa kake gana ake bukata sai mai tsarki ne zai taba shi domin masu tsarkaka ne suka kawo shi tsarkaka ne suka kawo alkur'ani mai girma babu al'amri bilwudu wudu'i li masul babin da zai yi magana yin umarni ga da yin alwala ga wanda zai taba alqur'ani kenan sai mai alwala ne zai taba qur'ani mai alwala shine wanda zai taba ƙurani amma wanda ya tusa a ina sai ya ja sake alwala sai ya yi alwala قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر باب الأمر بالوضوء لمس القرآن باب أمرني دين الولاء قدك وان دي دوكي القرآن من جرما إمام مالك ابن أنس أولا حديثي نرواير يحيى ابن يحيى الليثي تحنير عبيد الله ابن يحيى الليثي رواير يحيى ابن يحيى الليثي wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da eh, da da ashirin talatin hudu yake cewa haddasani yahya an malikin ubaidullah da ya rasu shekara ta ɗari biyu da da takwas yake cewa yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan daga malik shi kuma malik shine imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina kenan wanda ya rasu shekara ta 179 am abdullahi bin abi daga malamin malik shine abdullahi dan abubakar abdullahi ɗan abubakar wanda ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyar abdullahi ɗan abubakar abubakar ɗan hazmi abdullahi ɗan abubakar abubakar ɗan hazmi shi abdullahi ɗan abubakar yake cewa an na fil kitabi lallai ya zo a cikin littafi allazi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rubuta wannan littafin li amr bin hazmi ga amru dan hazmi da ya rubuta shi ga kakansu kenan annabi sallallahu ya rubuta ma kakansu amru dan hazmi lokacin da zai tura shi kasar yaman kun lura da ke ko ya rubuta to shin annabi sallallahu da hannun shi ya rubuta ko ya sa sakataren shi ya rubuta domin wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun bal wa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm ya rubuta ya sa sakataren shi ya rubuta shine ya ya rubuta kun gane magana ta da ke ko shine ya rubuta ya sa sakataren shi ya rubuta annabi sallama ya rubuta littafi ya rubuta wasiƙa da ya yake amr ibn hazmin zuwa ƙasar yaman ya sa mai dokoki da ƙa'idoji na da'awa da yadda zai zauna da mutane da kaza da kaza da kaza da kaza za mu samu lokaci mu karanta wannan littafin ina fatan kun bai ci magana ta da ko za mu samu lokaci mu karanta wannan littafin littafin ya kunshi abubuwa da daman gaske za mu sake samun littafin a can cikin kitabun zaka kitabun saraka kuna jina da ke ko so babban littafi ne shi yasa ma ibnu abdurbar yake cewa shaharar da littafin yayi in an ce littafi ba ba ana nufin wani sukun da guda ba wasiƙa ce mai shafi kaɗan haka in an za ka sha amma ana kiran shi littafi saboda ai saƙo ne daga babban gida ka duba ga wasiƙar da annabi suleiman ya aika ma malakatu saba sarauniyar birnin saba me ta ce inni ya ya ilayya kitabun karimun sai aka sanya mai da suna ne kitab karimun ga abin da ya kunsa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi shikenan abin da littafin ya kunsa kenan innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi shine abin da littafin ya kunsa amma aka sanya mai suna da kitab in ne ilayya kitabun karimun إنه من سليمان وإنه innahu الله الرحمن الرحيم ألا alayya وأتوني مسلمين dogon littafi ne dogon jawabai ne عليه وسلم ya rubuta ma Amr bin Hazm ibn Abdul yake cewa shaharar da littafin yayi da yadda malaman musulunci suka karɓi littafin ya kai ga matsayin ma ba sai an tambayi isnadin shi ba saboda ba a samu wani mutum guda da ya yi inkarinsa ba ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko abin da yasa za ga ai Malik ibn Anas ya rawaito ne daga malamin sa Abdullahi ibn Abi Bakarin wanda ya rasu shekara ta 135 shi Abdullahi ibn Abi Bakar shi ke bada bayani kaga tsakanin shi da maiki akwai tazara kenan ko a cikin tabi'ai shi baya cikin manyan tabi'ai shi wannan saboda haka hadisi ne mursal ibn Abdul Bar yake cewa shahara da littafin yayi ɗaya da kuma yadda malamai suka karɓi littafin suke aiki da hukuncin littafin ya kai ga matsayin ma ba sai an tambayi sanadin littafin ba dan da da za a tambayi sanadin littafin da tun farko ba wanda zai aiki da littafin sai ya tambayi isnadin amma tun malaman farko ana ta aiki da littafin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in ya nuna ma ba sai an tambayi abin da yake ba a cikin wannan littafin waɗannan jawabai da bayanai da annabi salama ya rubuta ma Amr bin Hazm daga ciki akwai Allah ya massa alqur'ana illa tahir kada wanda ya taba alqur'ani mai girma sai mai tsarki kada wanda ya taba alqur'ani mai girma sai mai tsarki shine illa tahir sai mai tsarki kun bayanci magana ta da ke ko to anan mai tsarki wa kenan mai alwala ko ko mumini duk mumini zai iya taba shi ko da bashi da tsarki tunda innal mu'mina la yanjus mhm. ba kuma ba yanzu maganar illa tahir sai mai tsarki shin mai tsarki yanzu kun ga mana da hadasi guda biyu alhadasul asghar da alhadasu al-akbar alhadasul asghar shine hadasin da in ya faru alwala kaɗai ta ɗauke shi da kai alwala shikenan kamar fitsari kamar maziyi kamar tusa kamar bacci duk waɗannan in mutum ya yi su da ya yi alwala zai ci gaba da ibada sani kuna ji da ke ko amma alhadasul akbar kamar janaba kamar ɗaukewar jinin al'ada kamar ɗaukewar jinin biki to alwala ba ta tsarkake mai wannan sai ya yi wankan tsarki kuna ji na da ke ko kamar kuma zunzurutun kafirci zunzurutun kafirci alwala da wanka ba sa ɗauke najasar kafirci sai me sai kalmar shahada wadda ya yi ayyuhal ladzina amanu innamal na najasun fala masu masjidal harama ba da an haka. to yanzu da aka ce illa tahir sai mai tsarki wanda mai tsarki ake magana ana tsarkin alwala ko tsarkin wankan eh, tsarkin wankan tsarki ko ko tsarki na musulunta yanzu abin ya zama fassara kenan illa tahir yanzu fassara ake nema to tunda fassara ake nema yanzu sai a nemi fahimtar magabata akai kuna ji da ke ko sai a nemi fahimtar magabata akai قال مالك رحمه الله ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يده الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي ولا يحمل أحد المصحف با وند زي دوكي القرآن مي جرما بعلاقته أتكين غفكرسا تند غفكر آية إتاكي راتي القرآن أين فتاة سن غفكر wannan jakar da ake sa ƙur'ani in an sa ƙur'ani a ciki sai a rataye shi to muddin akwai alƙur'ani cikin gafakar to ba mai ɗauka sai mai tsarki wala ala wisada haka nan ba ɗaukan ƙur'ani a kan fulo mutum ya shimfiɗa fulo sai ya ɗora ƙur'anin a kai sai shi kuma ya tallafa fulo ɗin kaga tsakanin hannun shi da ƙur'ani akwai mai akwai fulo kenan akwai usada ba a yi illa wa huwa tahir sai yana da tsarki sai in yana da tsarki walau jaza zalika inda ya halatta haka lahumila a fi khabi'atihi ai da ya halatta mutum ya dauki alqur'ani a cikin sa akwatu akwai akwai akwai akwatunan da ake sa qur'ani ai ga bugun da ake ma qur'ani a yanzu an kara da bugun qur'ani da ake shekara ɗari za a ga na wancan ya fi yawan takardu kun lura da kyau ko to ci gaban na'urori na zuwa kuma yana daɗa na'urori suna ayyuka suna daɗa rage abin akwai lokacin da sai dai a cikin akwata ake ɗaukan ƙwa'ani saboda yawan takardun da kaza da kaza da kaza to da an ɗauki alƙur'ani a cikin sa walami kura hazalik ba a kuma karanta haka ba li an yakuna fi yadai allazi yahmilu shay'un da nisubi bi bihil mushaf domin kada ya kasance an samu a hannun wanda zai dauki alkur'ani an samu wani abu yudan nisu bihil mushaf da zai najastantar da alkur'ani walakin sai dai inna ma kariha zalika an karhanta daukan alkur'ani ne liman ya hamiluhu ga wanda zai dauki alkur'ani wa huwa ghairu tahir ba shi da tsarki ikrama lil qur'an domin girmama alkur'ani mai girma wata ta'zima lahu da kuma abin nan kan ba mashi to a nan sai malik yake ta maimaita mana tahir tahir mai tsarki mai tsarki sai bai bayyana mana wannan tsarki ba kuna gina da kyau ko amma a matashiya ya ce babul amri bil wudu'i liman masal qur'an a umarni da yin alwala ga duk wanda zai dauki alqur'ani sai yake nuna mana ashe tsarkin da ake nufi shine na na alwala ba wanda zai dauki alqur'ani sai mai alwala قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال مالك إمام مالك إمام أنس إمام الأئمة يتشي ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-aya mafi kyawun fassara da na sani da yazo gare ni akan wannan ayar la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai daukan al-qur'ani idan ha'u damir ya koma zuwa qur'ani kenan la yamassuhu ba mai daukan sa illa al-mutahharun sai waɗanda aka tsarkake inna ma hiya ita wannan ayar ta suratu al-waqi'a bi manzilati al aya tana matsayin wannan ayar ce allati fi abasa wa tawalla wacce take cikin suratu abasa wa tawalla kaga wannan malik ibn anas ya kira abasa wa tawalla da shikaya kenan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gane sunan sura ɗaya daga cikin hanyoyi da ake gane sunan sura da ake karantawa a ulumul qur'an dan cin abasa sunanta suratu abasa wa tawalla eh amma sai ce allati fi abasa wa tawalla wacce take cikin abasa wa tawalla qaulullahi tabaraka wa ta'ala fana Allah ta'ala da yace ku lura da kyau ya ce wacce ayi da ke cikin suratul waqi'a la yamassuhu ila al-mutahharun ba mai daukar sa sai masu tsarki ko sai waɗanda aka tsarkake wacce ayar matsayinta tana matsayin wannan ayar ne kalla kawai ku saurara innaha lalle waɗannan takardu tazkira waɗannan bayanai taskira gargaɗi ne faman sha'a duk wanda ya ga dama ya soma kansa zaka sai ya faɗa ku sai wa azantu babu tilas babu tilas alam na ja'allahu ne? wa sanan wa shafatain wa hadainahu an najde ai faman sha'a zaka duk wanda ya ga dama sai ya ɗauki wa'azin da ke fi suhufin su waɗannan wa'azi suna cikin takardu ne fi suhufin suna cikin takardu ne mukarrama ababen girmamawa takardun ababen girmamawa marfu'atin suna da matsayi maɗaukaka ne waɗannan matsahara masu tsarki su me kenan takardu da aka rubuta ƙur'ani ƙur'ani mai tsarki ne Takardun da aka rubuta masu tsarki ne nawa kenan biyu bi suna hannun safara mala'iku da suke kawo su kiramin su waɗannan mala'iku da ke kawowa masu daraja ne barara masu biyayya masu biyayya kun ga inda malik ibn anas ya haɗa ayat cikin suratul waqiya da wannan aya to yanzu menene sakon kenan na farko dai la yamassuhu illa al me ake nufi ba mai ɗaukarsa ba mai shafarsa sa illa sai waɗanda aka tsarkake ha'ud damir na laye masuhu shine alqur'ani ko kitabin makanun domin fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون kuna ji da ke ko la masuhu. Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim lalle shi wannan alqur'ani ne mai girma alqur'ani ne mai daraja innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai daraja fi kitabin makanunin a cikin wani littafi abin taskancewa a cikin wani littafi abin taskancewa abin adanawa abin kulawa yanzu ƙur'ani daga ina yake daga kitabin makanun shi kitabin makanun shi ne lahir mafo da Allah ta'ala ce balwa qur'anun majid balwa qur'anun majid fi kitabin a fi lawhin mahfuz fi lawhin mahfuz haka kuma yace wa inna fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim wa innahu fi ummil kitabi wa innahu shi alqur'ani fi ummil kitab ummil kitab kaga zama allahu almahfuz kenan to shin yanzu la yamassuhu illa almutahharun shi kitabi makanun la yamassuhu illa almutahharun domin shine aqrabu mafkur الضمير يعود إلى أقرب مذكور دومن إنه لقرآن كريم من سمى اسمه الظاهر قرآن كريم سأكتب في كتاب مكنون mun samu kuma wani kitab makanun mun samu suna biyu ga ƙwar'anin karim ga kitabun makanun sai aka ce laye ya hu, to shi ne hu yana kuma zuwa ga ƙwar'anin karim ko kuma kitabin makanun eh yana kuma zuwa ga mafukur shi ne kitabin makanun ne aqrabu mafukur amma al muhaddasu anhu abinda ake magana akan shi ne qur'anu to kuma ka'ida ita ce ad-damir ya'udu ila aqrabi mazkurin illa liqarina wannan ka'idar ba ita ce ka'ida ta farko a babu damiri ba a babun damiri akwai ka'ida da ta ta karfi ita ce ad-damiri ya'udu ila al anhu damiri yana kuma zuwa ga abinda ake magana akan shi damiri yana komawa zuwa ga abinda ake magana akan shi ata amrullahi fala tasta'jiluhu yanzu mun samu zamiri shine fala tasta'jiluhu hu kar ku gaggauto shi shi ne shi Allahu din ko shi amrullahi dan ta amrullahi ga amru ga Allah to fala tasta'jilu aqrab shi shine Allah kuma shine mudaf ilai. amru shine mudaf sai Allah ta'ala ce subhanahu wata'ala shi mai kenan Allah kaga anan damir ya kuma zuwa ga mudaf ba ya kuma zuwa ga mudafu ilaihi ba saboda kaidoji kan ta'amuli da damiri kuna ji da ce ko damiri ya'udu ila al-muhaddasi anhu an samu wannan magana a fassarar wal'adi ya ce dabha falmuri ya ce qadha falmughira ya ce subha fa asal nabi naqa فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان للي متن ونغا مسامي اسم ظاهر لربه ga ubangijinsa mun samu al-insan mun samu rabbul insan shine rabbu sai Allah ta'ala ya ce wa innahu ala zalika la shahid wa innahu kuma lalle shi shi ubangijin mutum ya shaida ko shi mutum ya shaida sai ake sabani wa innahu ala zalika wanda suka ce ad ya udi ila qalbi mazkur suka ce rabbul insan wanda suka ce bamiri ya ƙudi ilal muhaddasi anhu suka ce al-insan to amma zubin ayoyin fa in ka kallaci zubin zubin ayoyin innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la shahid an yi sabani ne akan wa innahu ala zalika la shahid amma wa innahu li hubbil khairi la shadid shiwa al-insan wa innahu li hubbil khairi la shadid haka mutum kenan to anan mun dawo wannan ayar la ya masuhu al-mutahharun ana magana ya damir ya udu ila kitabin makanun ko kuma alqur'ani mai girma ko ba ka ki magana ba wa inna abun la ya masuhu al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin wanne kenan wanne ne a cikin su tanzilun min rabbil alamin qur'ani ko kuma lahil mahfuz afa bi hadha al antum mudhinun wanne kenan qur'ani ko lahil mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu daukan shi sai masu tsarki wanda aka tsarkake to kuma nan kuma al-mutahharun ay mala'iku ne in ka ce qur'ani to ai kuma nan mala'iku ake nufi eh mala'iku ake nufi mana ai su suke kawo shi zuwa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su kuma aka faɗa mana ana aka ce kalla inna tazkira faman sha'a zakara fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara sune ne mala'ikun da yake nan kuna shi da ke ko barin karanta mana abin da al-imam ibn kasir ya fara a cikin zukuru ya ce faɗin Allah ta'ala wa innahu fi ummil kitabi ladaina la hakim ibn kasir wanda ya rasu shekara ta 774 yau yana da shekara nawa kenan ibn kasir yake cewa wa ku kulluhu bayan ya kawo maga fasar ayar sai yace wa hadha kulluhu biyun ala sharafi duk wannan yana bayani akan matsayin alkur'ani wa fadlihi da falalarsa kama kala tabaraka wa ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce innahu laqur'anun karimun fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin wa qala ta'ala kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara subhanallah ayoyin da malik ya haɗa a nan. a muwatta su ne ibn kasir ya hada lokacin da yake fassara aya cikin suratul zukhruf wace aya ayar wa innahu fi ummil kitabi ladina la aliyun hakim da ibn kasir ya hada waɗannan ayoyi sai ya ce wali hada saboda wannan istanbata ulama radiyallahu anhu malamai suka tsamo bayani Allah ta'ala ya kara musu yadda min hatenil ayataini daga waɗannan ayoyin guda biyu ayar la yamassu ilal mutahharun tanzilu min alamin da kuma ayar kalla innaha tazkira faman sha'a zakara fi sufi mukarrama har zuwa karshen su annal muhdisa lalle duk wanda yake da hadasi duk wanda yake da hadasi al muhdis mai hadasi al asghar ko al akbar la yamassu al mushaf baya daukan qur'ani kama warada bihi al hadith kamar yadda hadisi yazo in saha in hadisin ya inganta li'annal mala'ikata yu'azzimuna al-masahib domin mala'iku suna girmama takaddu da aka rubuta qur'ani a ciki al-mustamila ala al-qur'ani wanda suka kunshi ayoyin al-qur'ani fil mala'il a'ala a can cikin dibin dibatan mala'iku mala'iku suna girmama al-qur'ani suna girmama al-qur'ani fa ahlul ardi bizalika aula wa ahra waɗanda ke doran ƙasa su suka fi cancanta a yi sauraka duk wanda yake da hadasi ba zai ɗauki alƙur'ani ba wannan kenan sai a imam muhi sunna abi muhammad al-husayn bin mas'ud al-baghawi imam al-baghawi kenan a cikin ma'alimu tanzi wanda ya rasu shekara ta 516 yace la yamassuhu la yamassuhu ai zalikal kitabul makanu sai ce alkitabul makanu kaga yanzu ya mai da zamiri zuwa ga kitabul makanu kenan ko ai alkitabul makanu la yamassu illa al-mutahharun yanzu su waye al-mutahharun wa humul mala'ika sune mala'iku mala'iku almasufu na bi tahara wanda ake an siffanta su da tsarki an siffanta su da tsarki uh, yurwa haza an anas cewar almutaharun mutahharun su sune mala'iku an ruwaito daga anas ibn malik kuma shi ne magana sa'id ibn jubairin da abul aliya da da ibn da'ama da ibn zaid cewar sune mala'iku masan fassara ta nauke kenan ta ɗaya al-mutahharun abinda ake nufi su ne mala'iku an rute daga Muhammad bin fatal in ji shi al-Imam al-Baghawi Muhammad ah, bin fatal ya ruwaito daga al-Kalbi la yaqra'uhu illa illal muwahhidun ba mai ɗaukar al sai masu tauhidi sai mu'minai kenan kenan al-mutahharun masu tsarki ne mu'minai ba bawa ba kenan qala Ikirma ya yace wa kana ibn abbas abdullahi ibn abbas ya kasance yanha an yumakkina yahuda wan nasara min qira'atil qur'an abdullahi ibn abbas yace an hana a ba yahude ko ba nasari dama ya karanta alqur'ani mai girma a bashi qur'ani ya karanta an hana kaga ya nuna sune marasa tsarki kenan mu'mini sune marasa masu tsarki mazan fasara no kenan biyu fasara ta farko al-mutahharun sune mala'iku fasara al su sune mu'minai ba kafirai ba wa qala qaumun suka ce injiwa. imamul Bakawi a cikin ma'alimu tanzil ana mishi kambi da muhi sunna yace la yamassu ila al-mutahharuna min al ba masu ɗaukar Alƙur'ani sai masu tsarki daga hadasi wal janabat ba su da janaba ba su da hadasi karami ba su da hadasi babba wa zahirul aya zahirin aya na sayun korewa aka yi don an kawo la an kawo wa ma'anaha ma'anar ayar kuma na hayun hanawa aka yi wani ana samun shi a fannin balaga kun lura da ke ko a fannin balaga sai a kawo jumla khabariya ma'anarta isha wal walidatu yurdi'na auladahunna mata masu haihuwa za su shayar da 'ya'yansu ana ba da labari kenan amma me me sakon labarin umarni mata masu haihuwa su shayar da 'ya'yansu amma sai aka ce za su shayar da 'ya'yansu ana samu wannan sosai a ilmul ma'ani a fannin balaga qalu suka ce la yajuzu lil junubi bai halatta ga duk mai janaba wala lil haidi haka nan bai halatta ga mai al'ada wala lil muhdisi haka nan bai halatta ga duk mai hadasi hamlul mushaf ya ɗauki alƙur'ani wala masuhu hakan nan ya shafa alƙur'ani duk bai halatta ba ga mai janaba ko mai al'ada ko mai hadasi ko fitsari i bai yi alwala ba ko fitsari i bai yi alwala ba wa huwa qawlu ata wannan ita ce maganar ata ibn rabah wa tawus da tawus ibn kaysan wa salim da salim ibn abdullah ibn umar da alqasim da alqasim ibn muhammad wa aksaru ahalil ilimi ita ce magana mafi yawan malamai wa ya kala malik wa shafi'i daga wannan magana imam malik ibn da imam shafi'i muhammad ibn idris a shafii da suka tafi cewa duk wanda bai da tsarki tsarki kulura an ce tsarki shine bai da alwala ba wai yayi fitsari yayi kama ruwa ya zo dama ai asali shi mumini baya tsarki ya mai da al'aurashi haka wai ai wannan kuma ba sifar mumini bace ai ai ko dutse ne ko kasa mutum zai samu ya yi jimar kamar yadda bayani suka gabata to ana maganar maganar da ake shine ya yi tsarkin ya yi alwala ba zai ɗauki ƙwarani ba ya yi tsarki da ruwa ba zai ɗauki alƙwarani ba sai ya yi alwala ai mun karanta da ku a wannan majalisi ɗin a baya kitabu tahara kuna ji da ke ko sada abin abi wa qasim ya ajiye dan shi da ya ajiye dan shi ya buɗe qur'ani dan shi kuma yana yana biya alkur'ani ɗan yana duba mashi alkur'ani kun sai ɗan ya sa hannun shi a cikin wandansa sai ce takan yi ka taba al'aurarka sai ce eh yace aje je kai alwala ka zo ka ci gaba da rikewa ba makaranta da ku ba a kitabu tahara nan. sai kisa take nuna me a zakari. yana kare me alwala ita ce magana sa da ibn abi waqas rashin alwala kuma yana hana taba qur'ani mun karanta da gona a kitabu tahara na wannan littafin muwaffa da ana fata mun gano wannan cewar mai tsari mara alwala bai daukan alqur'ani ita ce magana akwai maganganu cikin su sahabbai masu tarin yawa akwai cikin tabi'ai imam bagoyi ma ita ce shine yace shine magana mafi yawa malamai yanzu ga abinda al-imam al-ajurri ce. al al-muhaddis al-hafiz abubakar muhammad bin hassan al'ajurri, wanda ya rasu shekara ta 390 a 360 a cikin littafinsa akhlaqu ahlul qur'an akhlaqu ahlul qur'an Ɗabi'u da wanda ya kamata ma abota qur'ani su ɗabi'antu da shi yace haddasa abu muhammad kasan duk a lokacin ko littafi zaka rubuta shafi biyu sai ka kawo isnadi قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال أنبأنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال لا بأس بها لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق بن راهوية كما قال سنة مسنونة شي أبو بكر الجري لإسناد سزواغا يتي حدثنا أبو محمد أبو محمد يا كرنت دمو wannan shine Abdullahi bin al-Abbas Abdullahi dan Abbas al-Tayalisi shi kuma yace anba'ana Ishaq bin Mansur al-Kausaj shi Ishaq bin Mansur al-Kausaj yace qultu li Ahmad ce ma Imam Ahmad ibn Hanbal alƙira'atu qiraatu ala ghairi karatun Qur'ani ba tare da alwala ba mutum ya zauna ya dinga zubo tilawa ba shi da alwala amma bai rike qur'ani ba ku lura da kyau bai dauki qur'ani ba zunzurutun tilawa babu alwala yace la ba biha babu laifi in jiwa in ji imam ahmad bin hanbal yace babu laifi lakin la yaqra fil mushaf sai dai ba zai dauki qur'ani ya karanta ba yana duba qur'ani ba illa mutawaddi sai mai alwala ba wanda zai dauki qur'ani ya karanta sai mai alwala yasa ga mu a makaranta allo inda aka ce za a yi sauka za a zama ajiye ruwa a buta ko da butoci saboda an san duk wanda wani ma bai da alwala zai zo ya ya riga ya ɗabi'antu da wuya zama karanta allo ana wacce ne na sani ta da da wuya ga an zo ana karatu babu babu alwala qala ishaq bin rahawaya ishaq bin rahawaya yace kama qala kama yadda imam ahmad din nan ya faɗa yace sunnatun masnuna haka sunna take haka sunnar take cewar ya halatta ka karanta qur'ani zunzurutun tilawa ba tare da ka rike alqur'anin ba baka da alwala amma ka dauki alqur'ani sai da sai da alwala a bugun da nake da shi shine hadisi na 71 sai hadisi na 72 qala hadathana abu nasar muhammad bin kurdi qala anba'ana abubakar al-marwazi qala kana abu abdullah rubbama qara'a fil mushaf wa huwa ala ghairi tahara fala yamassuhu walakin ya'khudhu bi yadihi 'udan aw shabban yafsu bihi bil waraq yace haddathana abu nasr muhammad bin kurdi shine muhammad dan kurdi qala yace an bana abubakar al-marwazi abubakar al-marwazi yake cewa inji al yace kana abu abdullah abu abdullah ya kasancewa kenan imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal ya kasance rubbama qara'a fil mushaf so da yawa yakan karanta alqur'ani yakan karanta qur'ani a cikin takarda ma'ana yakan dauki yakan ajiye qur'ani a gaban shi yana karantawa wa huwa ala ghairi tahara a lokacin ba da alwala fala ya masuhu baya rike qur'ani din tunda ba shi da alwala a'a walakin ya akhudhu bi yadihi udan yana daukan sanda ne haka ko wani abu sai dinga fallawa ke dinga fallawa au shabban aka ko wani abu dai yafso bil wara da zai dinga juya warqa da shi imam ahmad bin hanbal in dai bai da alwala kuma zai dauki qur'ani ya karanta sai ya ajiye qur'anin sai ya dauki wani abu ya dinga juyawa da shi ya dinga juyawa da shi kuna jina da kyau wannan akhlaqul qur'an kenan na imam al-ajurri sai a tibiyan fi adabi hamalatul qur'an nawa kenan na al-imam an-nawawi yace faslun fi hukmi qira'atul qur'an bi ghairi tahara faslun fi hukmi qira'atul qur'an bi ghairi tahara hukuncin karatun alqur'ani ba tare da alwala ba yace wa yustahabu an yaqra wa huwa ala tahara an so ya karanta qur'ani yana da tsarki ina son mu bambance da kyau ya ka in an karanci ya karanta ana nufin zunzurutun tilawa ba wai ana nufin ya ɗauka ya karanta ba hukuncin bi ne me hukuncin ya karanta zunzurutun karatu me kuma hukuncin ya rike saboda haka matsalolin guda biyu ne ya halatta ya karanta ba tare da ya rike ba bi halatta ya rike ba ba tare da yana da alwala ba wai sabu an ya huwa ala tahara fayan ƙara a muhdisan idan mai hadasi ya karanta wa ya ce wa yustahabu an ya ƙara wa ala an so ya karanta alƙur'ani lokacin yana da alwala fayan ƙara a idan mai hadasi ya karanta jaza bi ijma'il musulmi ya halatta da duk ijma'i musulmai wal ahadith fi kasiratun ma'arufa hadisi masu tarin yawa suna nan kan haka qala imam al-haramain rahimahullah imam al-haramain yake cewa wala yaqalu irtakaba makruhan ba za a ce ma yayi makruhi ba wa wanda ya karanta qur'ani tilawatan ba tare da yana da alwala ba bal huwa tariqul lil afdal sai dai ya bar abin da yafi abin da yafi shine ya alwala ya zo ya zauna ya dinga zuba tilawarsa fa in lam yajid al ma'a in bai samu ruwa ba ta yammam sai ya taimama wal mustahadatu wacce take jinin istihala istihala jinin ciwo kun da kyau ba jinin al'ada ba kuma jinin biki ba jinin ciwo fi zamanin mahkumi bi annaha tuhurun a lokacin da ake hukuncin cewar tana da tsarki lokacin tana da tsarki hukuma hukumar muhadis hukuncin ta hukunci mai hadisi ne wa ammar junubu amma mai janaba wal haidu da mai al'ada nawa kenan fa innahu yahrumu alaihi ma qira'atul alquran ya haramta a gare su su karanta alqur'ani ba wai su dauki qur'ani ba ba wai su dauki qur'ani su rike ba su karanta shi da bakin su sawa'un kana aya aya ɗaya ce aw aqalla minha ko ƙasa da aya ɗaya wa yajuzu lahum ijra'ul qur'ani ala qulubihim min ghairi talaffuzin bihi sai dai ya halatta su dinga su dinga tafiyar da alqur'anin a zuciyarsu ba tare da sun hurta ba kawai gashi nan a zuciya tana karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin mai al'ada da mai janaba wa yajuzu lahum an-nazar fil mushaf ya halatta su bude ido su kallaci alqur'ani wa imraruhu alal qalbi su karanta shi a zuciya wa ajma al muslimuna ala jawaz tasbih wa tahlil duk al'umma musulmi sun ce ya halatta mai janaba da mai al'ada su yi tasbihi subhanallah subhanallah wa tahlil su la ilaha illallah والتحميد سي الحمد لله والتكبير سي الله أكبر الله أكبر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين صلاة كما الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار دصورا أذكار الجنب والحيض جميع جنب ركما من العددية حالة سي تسبيه قال أصحابنا in ji imamun nawa ya ce mutanenmu sun ce malaman shafi'iyya waka za idza qala li insan hakan nan idan sai ya ce da wani abokinsa khudh al kitaba bi quwwa wa da bihi ghayra alquran yake nufin wannan abin da ya faɗa khudhul kitaba bi quwwa ba wai yana nufin ya karanta ayat suratu maryam bane ya dai yana magana dan uwan shi ne ce rike littafin da karfi ba wai yana nufin ayat qur'ani ya karanta ta suratu maryam ba ya halatta wa da bihi ghayra alquran fa huwa jaiz wa kaza ma ashbahu shine abin da yake kama da wannan ire-iren wannan yana addu'a yana da janaba ko tana da al'ada ta ce rabbana atina fi duniya hasana da yayi qalu suka ce waya juzu lahum an yaqula inda musiba ya halatta ga mai janaba da mai al'ada su ce lokacin musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsid al-qira'a in ba su yi nufin karanta qur'ani suke yi ba qala ashabuna al-khurasaniyun mutanen mu mutanen khurasan inji imamu shafi sun ce ya juzu an ya kola inda rukubi dabba ya halatta ya ce in zai hau mota ko zai hau babur ko wani abu subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inda du'a ya halatta inda lokacin addu'a ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar idza lam yuqsar bihi alquran in ba ayi wannan da nufin an karanta qur'ani ba qala al-imam al-haramain imam al-haramain yace fa in qala al-junub in mai janaba yace bismillah aw alhamdulillah fa in qasada al-qira'a in yayi nufin ya karanta wani sashi ne na qur'ani asa yayi laifi wa in zikira in ko zikiri yayi nufi faɗan da yayi zikiri ne aw lam yaqsid shay'an ko dai ya faɗa ne bai nufaci komai ba lam ya asan bai laifi ba ashe magana babban magana ce waya juzu lahu qira'atu ma nusikha tilawatuhu ya halatta mutun ya karanta ayat da aka share karatunta kamar a shekhu wa shekhatu idza zani ya farju albaka na qala min Allah wallahu azizun hakim imam an-nawawi kar kuma ta rasu ya karata 676 676 na samu lura da kyau malaman da muke kawo maganganun su mun lura mun kawo cikin sahabbai mun kawo cikin tabi'ai aka kawo daga na aka dauko karatun ina fatan mun fahimci wannan da kyau ga maganar fatihul karimil mannan fi adabi hamalatul qur'an na shekul allama ali dabba ibn muhammad al-azhari imamun nauyi ba eh, da saba'in da shida dari shida da saba'in da shida dari shida da saba'in da shida imamun nauyi ya rasu yake a cikin adabu tilawa ya ce adabu masil musu hafi wa hamli wa kitabihi ta kitabatihi la dubban daukar alqur'ani taba alqur'ani da daukar shi da rubuta shi la dubban taba alqur'ani da daukar shi da rubuta shi yace ya harumu alal ya haramta ga duk mai hadasi walau asghara ko da hadasin karami ne ma'ana fitsari ne ko tusa masu shay'in min al-mushaf ya dauki wani abu na alqur'ani ya taba wani abu na alqur'ani wa hamluhu ko ya dauke shi Wagaza kaza masu kharitatin hakan nan taba gafaka wa sunduƙin da wani akwatu fihi ma mushaf wanda yake a cikin sako akwai qur'ani ba a yi bi sharti an yakuna mu'addani la da sharadin waɗannan an yi su ne domin alqur'ani wa kaza masu ilaqatin laikatin bi shi hakan nan taba igiyar da aka rataye qur'ani da shi bi sharti an yakuna alaiha al-mushaf da sharadin akwai qur'anin a ciki wa kaza ya harumu alaihi masu ma kutiba li dirasa hakan nan an haramta mashi ya ɗauki abin da aka rubuta domin karatu walau ba'ab ko da sashi ne ka laushin kamar allo ɗan allo sashi ne na ƙwar'ani ba duka ba don babban allo shi ne nan zai ɗauki nusu nan zai ɗauki nusu nan rabin ƙwar'ani nan rabin izu nan rabin izu in ka haɗa izu ɗaya kenan a cikin izu sittin ku kuwa ga tsagi ne wa ilaƙati da abin da ake rataye shi wa yajibu man'ul majnun ya zama wajibi a hana duk mai taɓin hankali wasabi da yaro ƙarami allazi la yumayyizu min masi wanda ba zai iya bambance eh, la yumayyiz ba shi da wayo min masi a hana shi ta ba qur'ani subhanallah haka za ga yara yan bagadadiya su jefa qur'ani a kwata ma dole ta samu musifu kuma ta samu musifu kawai a janno musifa ta boko haram ma ba a san ma me janyo ta ba Allah ka ga yara an bar yara da baka da Qur'an suna jefa shi a kwata suna taka shi Masifa iri daban-daban masifa iri daban-daban an yi noma iya noma shekarar ta wuce an ce ba taba noma irin ta ba haka ne amma kuma an yi tsada kaya masifa ce ya kamata mu dubi kanmu mai ke janyo su wa masabil mumayyiz amma karamin yaro mai wayo fala yumna min masi musu wa lawhi li dirasatin wa ta'allum ba za a hana shi ba domin ya karatu ko ya koya wala yukallafu bi tahara ba za a wajabta ba dan shi gairu mukallaf ne saboda haka ba za a dora mashi dole sai alwala ba akan haka to waɗannan dai su ne kaɗan ko barin karanta mana in rufe mana da fatawar ibn Bas eh ibn Bas rahimahullah yace la yajuzu lil muslimin masul mus'af bai halatta ga musulmi ya doki alqur'ani ba huwa ala ghairi wudu ba shi da alwala inda jumhuri ahlul ilmi wannan shine magana duk jumhurin malamai wa huwa allazi alayhi a'immatul arba'a akan shi kuma duk malaman mazhabobi hudu suke akai hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk inda mutum bai da alwala ba zai taba qur'ani ba amma sai ka rasa daga yana ake cewa mace mai al'ada za ta taba qur'ani duk ba ana ta wannan maganganu ba mata suna al'ada su ta taba qur'ani wai abin da yasa aka ce su taba qur'ani wai ai tana ma sunan shi annabi sallama ya rubuta wasiqa zuwa ga hirqal azimur azimur rum kun lura da kyau ko akan a cikin wasiqar akwai ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah a cikin wasiqar akwai wannan saboda ka tunda cikin wasiqar akwai wannan kuma shi ba musulmi bane ya dauka ai ya halatta musulmi ya dauki wanda ba musulmi ba ya dauki qur'ani to tunda ya halatta wanda ba musulmi ba ya dauki qur'ani ina ga mace mai al'ada kaji inna abin ya sako kuna jina da kyau ko shi yanzu me aka rubuta mishi wasiƙa wasiƙa ya ɗauka ba qur'ani ya ɗauka ba ai akan wannan ne malamai suka ce ya halatta mutum ya ɗauki tafsiri mai janaba ya halatta ya ɗauki tafsiri tafsiri ya ɗauka ba qur'ani ya ɗauka ba ka bambance da kyau ba wai haka aka so ba ku lura da kyau amma dai shi ya halatta ya dauki tafsiri ya halatta ya dauki muhabba. wanda yake a cikin shi akwai ayoyin qur'ani amma me ya dauka muhabba ya dauka bukhari ya dauka muslim ya dauka abu dauda ya dauka ba qur'ani ba sai a dinga bambance masail kafin a yi gini a kai bin bas ya ce duk wannan ba ana magana ne kan alhadathul asghar mara alwala mara alwala kada ya ɗauki alƙur'ani to ina ga mai kun da ji abin da imamun nawa ya faɗa ita ko ma ta karanta tilawa ma ba a ce ba sai ta da dinga maimaita shi a zuciyarta imamun eh, ibn basu rahimahullah ya ce la yajuzu lil muslimi masu mushafi wa huwa ala ghairi wudu inda jumhur ahli al ilm wa huwa allazi alayhi al aimatu al arba'a radiyallahu anhum wa huwa allazi kana yufti bi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da sahabban manzo suke fatawa akan shi cewar ɗaukan ƙur'ani bai halatta ba ga wanda ba shi da tsarki kenan tsahir ɗincin da muke maimaitawa a shi abin da ake nufi faharatul hadasul asghar ake nufi cewar sai mai alwala saboda haka mu lura mu dinga ɗauko maganganu daga daga tushenta kaga aka karanta ayoyi aka fassara su aka ɗauko daga maganganun sahabbai da tabi'ai da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza haka abu mafi sauki kai alwala za ka ɗauki ƙur'ani sau ba bambanci da bugun dutse da rubutun hannu duk littafin Allah ne za ka yi ka za ka yi ɗauki ƙur'ani ka yi alwala in wani abu ya shaka ka yi taimama ka ɗauki ƙur'ani amma gaskiya matsayinka na ɗalibi dalilai akan ɗaukan alƙur'ani da alwala gaskiya da ne masu ƙarfin gaske ina fata mun fahimci wannan da kyau ko dalilai ne masu ƙarfin gaske kan sai mai alwala ne zai ɗauki ƙur'ani abin idan ana magana sai mai alwala ne zai ɗauki ƙur'ani batun mai janaba ko mai al'ada ma ta tasu bata shigo batun ɗaukan ƙur'ani ba kawai za su iya karanta shi da baki ne ko ba za su iya karanta shi da baki ba shine magana da ake domin abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha matar shi ta yi tafiya ta dawo sai ta ga kamar wani abu ya faru tsakanin mijinta abdullahi bin rawaha da baiwarsa kun gane magana ta da kyau kamar wani abu ya faru sai ta ce ya karanta qur'ani da yake malama ce in wani abu ya faru ba zai karanta ba dan yana da janaba in wani abu bai faru ba zai karanta domin bai da janaba kaga bacin karantawa fa ake yi ba dauka ba sai ce shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun wa annan nara kafirina wa annal arshe fawqal ma'i wa faukal arshe rabbul alamina wa ta'miluhu al mala'ikatu shidadun mala'ikatu ilahi musawwimina sai wannan yayi kama da saukar aya musawwimin rabbul alamin kafirin shi kenan sai ta ɗauka ƙwar'ani eh, to anan sai ya kauce karanta ƙwar'ani eh? <laughs> ya nuna mata shi namiji ne ke sai ya kauce ma karanta sai ya karanta waɗansu baitoci haka ya saukar ayoyin ƙur'ani su zaka don Allah ɗaliban ilimi mu mu mai da hankali kaɗan akan haka za mu karanta hadisin ƙarshe saboda yana da alaƙa da wannan babu rukhsati fi qira'ati alqur'ani ala ghairi wudu babu rukhsati fi qira'ati alqur'ani ala ghairi wudu ka kiyaye da kyau sauƙi da aka bayar akan a karanta ƙwar'ani ba tare da alwala ba me bambanta shi da babin da ya wuce babin da ya wuce ɗaukan ƙwar'anin sai da me sai da alwala wannan babin da za mu yi karanta ƙwar'ani ɗin karanta ƙwar'ani ba sai da alwala ba amma ga kowa da kowa shi ne. saboda muna da hadasi guda biyu Hadasu da asghar da hadasu al-akbar قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة babu rukhsati fi qira'atil qur'ani ala ghairi wudu babu sauki akan mutum ya karanta qur'ani ba tare da yana da alwala ba karantawa ba dauka ba ku lura da kyau ko karantawa ba dauka ba karantawa muke magana ba dauka ba shi karantawan gawa ga mai hadasi karami ko mai hadasi babba qala haddathani yahya an malikin an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani malam malik ana shi ne ayyub bin abi tamima wanda ya rasu shekara ta 131 an muhammad bin sirin daga muhammad ibn sirin wanda ya rasu shekara ta 110 kaga fa'ida ayyub bin abi tamima tabi'i muhammad bin sirin tabi'i anna umar bin khattab lalle umar bin khattab wanda ya rasu shekara ta 200 ta 23 kana fi qaumi ya kasance a cikin mutane wahum yaqra'una alqur'ana suna karanta qur'ani umar ibn khattab ya kasance a cikin mutane ana karanta qur'ani wana ji da ke ko ya kasance a cikin mutane ana me ana karanta qur'ani fa zahaba li hajatihi ana karanta qur'ani sai ya tashi ya je biya bukata ya je kewaya Sun raja'a huwa ya karanta Qur'an sai ya dawo yana karanta qur'ani ashe ana tafiya ana karanta qur'ani tilawa ta zo na kenan ya je zaga sai ya dawo yana karanta qur'ani faƙala lahu rajulun sai wani ya ya amiral mu'minin a ta ƙwara'ul ƙur'ana wa lasta ala wudu kana karanta ƙur'ani baka da alwala ku kyau kana karanta ƙur'ani baka da alwala saboda su ya riga ya gina a zuciyarsu cewar ma karanta ƙur'ani ba a yi sai da ne sai da alwala umar sai umar yace man afta ka bi haza wai baka wannan fatawar cewar sai da alwala za a karanta ƙorani a musailama musailama da kazzab ne kun gane ko sai ya nuna mana me ana karanta qur'ani karantawa ba ɗauka ba ba tare da alwala ba ba tare da alwala ba don yanzu abin da Umar ya yi hadasul asghar ne ya kewaya ko dai ka ce ya yayi fitsari ko ka ce ya yi bayan gida kowannen su hadasul asghar ne idan mutum ya yi tsarki sai in mutum ba zai sallah ba sai ya yi alwala to idan irin wannan ne sai da ne eh idan irin wannan ne ya halatta kai tsaye mutum ya karanta ƙur'ani kuna ji da kyau ko amma ba idan ba hadasul asghar bane hadasi ne akbar kamar janaba ko al'ada ko jinin biki to fa bai halatta mai wannan ma ya karanta qur'anin ba ba wai dauka ba ba magana dauka ake ba magana karantawa ake da yawa daga cikin malamai sun ce bai halatta ba daman batun mai janaba ba a magana shi shi daman bai halatta ya karanta qur'ani ba ba tare da yayi wanka ba saboda zai iya yin wankan yanzu kawai yadda malamai suke magana mai al'ada fa mun karanta dai magana imamu nawawi a cikin adabu hamalatul qur'an yace sai dai ta karanta qur'anin a zuci ba suka ci to amma zuwa kwanakin al'ada ko kwana uku ne ai yayi tsanani kada tilawa ta zubi sai wasu suke ganin kamar za ta ya alata ta karanta wasu suke ganin saboda larura ta karanta ba ta ɗauka ba ina san a gane bambancin a karanta da kuma a ɗauka shi ɗauka fa sai mai alwala ana ta maganar mai alwala ne shine ake magana ba wai maganar mara alwala ba Da yan uwa mu kiyaye sosai da sosai zaka wasu malamai sun ce ya halarci mai jana mai al'ada ta karanta da baki kun ga sabanin maganar imamun nawawi kenan ko ta karanta da baki amma fa wai hakan dai kada lokacin al'ada ta yi nisa hatta manta abin da ta haddace da sauransu da Allah ta'ala ya amfana da mu duk zai iya ɗauka. duk zai dauka ai dama ana karanta qur'ani a masallaci wa masjid ma qaumin fi baitin min buyutillah yataluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ya halatta eh ko yana karanta nasu ko kuma shi yana karantar da su ko kuma shi yana karantar ko ana muraja'a da'ira akai kowa ya izu ɗaya in ka izu ɗaya na kusa da kai izu ɗaya eh. wannan a nan garin ne wasu 'yan makaranta ne na ga sana wannan gangancin wa mutum ya cire suratul fatiha a qur'ani ana magana allo ma mutum ya rubuta shi sai da alwala wannan ganganci ne baya cikin ilimi wa mutum ya zare ya balla suratul fatiha wa ai ya dawo juz'i kuskure ne wannan ai yanzu muka shigo kitabul qur'an kuna ji da ke ko ya halatta kona wani sashi na qur'ani ya halatta domin usman bin ya yayi haka wata kira mu samu bayani a ciki na'am na'am idan mutum ya kamar ba ruwa haka amma yara suna da yawa shi kenan na mun yi magana ba na karanta taimama ba sai mutum ya taimama eh ah hukunci fa muke karantawa sai ta dinga maimaita abin da aka koya mata a baya shine kar ka manta fa wai wanda aka biya mata a baya din za ta iya furta shi da baki shine fa wasu malaman suke ake dan shiga al'arura dai a ce dai amma kaka imamun nawa ya ce za ta karanta shi a zuci ne eh? amin eh karanta qur'ani a cikin hansar ya halatta ai ba qur'ani bane tana al'ada ko ba ci da tsarki sai bude hansar din shi ya karanta ai ba qur'ani ya rige ba ba qur'ani ya rige ba hansar ya rige ai ko hansar ya rige ai ba qur'ani bane saha wannan ya halatta eh na'am mai wai ya ce shiga da waya masefa da ƙwar'ani ya halatta mana ya halatta ai da hansir ya shiga da hansir ya shiga ba da ba da ƙwar'ani ba kalora application ne kamar ba ku ba application ne sai ka latsa shi zai bude ku da ke ko sai an yayi corrupt kuma shikenan a ah, ina so ku da ke application ne kamar ba ku ba yawa na wa alaikum salam wa rahmatullah amin amin eh, ga masu janaba eh. a biyu ne janaba al'ada kamar mata masu al'ada kamar bai halatta wani tashi na ƙur'ani da raka wasu na gani a ya ce illar jizu eh kamar yi goma yi biyar mai ta al'ada ya halatta da rasu kun ga yanzu ba maganar ƙur'ani ake ba ya halatta mai al'ada ta ɗauki juzu'i ɗaya juzu'i biyu haka kun fahimci magana ta da ke ko in mun fahimci maganar imamun nawawi ba ta ɗauka ba inda ƙur'ani ne ban waƙe ne amma mun mai magana mai eh, akhbari wallahu alam za ta iya dauka so juz'i dai juz'i bi za ta iya dauka amin eh, wannan littafan na furu'a kamar eh. ahalari ishimawi biya da salihu kamar littafan koyon addini idan ka samu hukunci a cikin su wanda ya karfafa da hadisi da alkurani sai suna amfani da domin wasu suna dan suka littafan akan wannan kamar tun ga hukunci a ciki suka zo ga hukunci a hadisi Eh, shi ne na cikin inda ji eh, eh mai hukunci a cikin su tafi addini mana ai duk garanta su ana yi ko ina da malam biyu abin nan ba ai mun gana da a nan da ashimawi da iziya da muna cikin risala mun yi darasi na talatin da wani abu ko Allah ya sa dawo da karatun ta mhm. mu ba mu da iskali kan daukan karatu a waɗannan littattafan ba mu da iskali na nan ce yana daga kuskure da ganganci mutum musulmi ya zarfafa bincike ko kuma karatu cikin littafin injila eh. to game da yawancin malaman da suke zarfafa bincike cikin su alal misali kamar shekul nabira a ah, wannan ya halatta wannan ya halatta mutakhassis hmm. akan adiyan yana tambaya ne akan magana farko da na yi cewar bai halatta musulmi ya zurfafa bincike a kai ba sai ce kamar masu dirasa kan adiyan fa masu karatu kan addinai to waɗannan da ƙa'idoji ya halatta suna da background na kaza kaza waɗannan ya halatta amma ga kawai mutum ya ce yana so ya comparative religious ne shi bai ma gane eh, nashi addinin ba bai halatta ba wa alaikum salam ina Ina, ina, eh, eh, eh. eh ya halatta ya halatta insha Allah ya halatta insha Allah ya halatta insha Allah kuna da ku dinga bambance amala ta dan naga ba ku gane ya halatta insha Allah amin eh. Eh. ya ce dangane da abin da ya faɗa kan magana mai ahalari fa yana magana ne kan rashin alwala la ya juzul mutawaddi mar alwala ne ake magana ba ma mai janaba ko mai al'ada ba ƙwarai kuwa ya na ba ne yana magana mara alwala ne ba yana maganar mai al'ada ba ne wa bai haka yake kuna ji da ke ko eh, eh kan alwala yake magana ya la yajuzu lil mutawaddi salatun wala tawafun wala kaza wala kaza wala kaza aha eh na'am ko kana da wata shawara da za ka iya bada ya ce ko akwai wata shawara yara ƙanana ni na san makarantun allon da suke akwai matsayin da yaro zai kai kafin a bashi dama ya tafi da allo gida kuna ji da ke ko makarantun allo akwai matsayin da mutum yaro shekarun da zai kai kafin a bashi dama ya tafi da allon gida so zai tafi tsuran shi ne makarantar sai ya ɗauki allon ya karanta in ya gama sai ya ajiye allon a nan zauren malam ɗin ina jin duk sauranmu mun ga irin wannan abubuwa ɗin gobe ma haka zai zo biya kowa da allan shi kamar da kaga a kowa ya san jakar shi da ake kawo mai abinci duk da abin nan basket ɗin nasu duk iri ɗaya ne amma kowa san basket din shi na abinci to haka kowa ya san allan shi in ya gama biyawa a wanke amanan ya rubuta mishi har lokacin da zai kai matsayin da zai fara rubuta da kanshi da zai fara kaza zai fara kaza zai fara kaza kun fahimci wannan na san an yi wannan a makarantar allo to me zai hana a yi wannan a makarantar islamiyya ba bagadadiya din kowa da sunan shi sai ya taho makaranta in ya zo sai ya ɗauki littafin in ya gama sai ya ajiye littafin shi ne ƙwarai kuwa dan da mutum ya je sun guru fushin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk